Masauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau shirin namu zai mayar da hankali ne kan yajin aikin malaman jami'o'i a Najeriya da aka kwashe kusan watanni uku ana gudanarwa. Kamar yadda kuka ji, yanzu haka wannan yajin aiki na malaman jami'oyi ya shiga wata na uku, saboda kasa ƙulla yarjejeniya tsakanin ɓangaren malaman da na gwamnati. A makon jiya an bayyana cewar ɓangarorin biyu sun ƙulla wata yarjejeniya wadda ta kai ga sakin naira miliyan dubu goma sha biyar ga malaman. Yayin da aka shaidawa 'yan ƙasar cewa shugabannin malaman za su je su yi wa malaman bayani kafin ɗaukar matsayi a kai amma har ya zuwa yanzu shiru kake ji wakilinmu a bauchi shehu saulawa ya tuntubi shugaban malaman jami'ar abubakar tafa balewa dr adamu muhammad babeu kuma ga abin da ya shaida masa kaga a 2017 mun yajin aiki na kwana 36 a wannan zama da muka a wannan lokutan mun zayyana wa gwamnatin najeriya cewa fato ga abubuwan da mu fa muke so a biya mana mu muhimmi a ciki shine kudaden gudanar da jami'o'in nan ba su isa ba kamar abin da yake nufi anan shine akwai kudade da ake bukata na gina azuzuwan karatu dakuna eh, wurin kwana na dalibai yawa dakunan bincike da sauran kayan bincike da ake a kawo na jami'a to su a 2017 nan gwamnatin da kansu suka aminta cewa za su bada biliyan ashirin har yau ba su ba da wannan kuɗi ba to kaga ko ai ai ya zama eh, labarin warbuka eh, to amma abinda muke eh, watakila mutane musamman iyaye da su ɗalibai hmm. kuna neman biliyan ashirin an ba da biliyan sha biyar kamar yadda take magana cewa ko da kika ce an haɗa kan jami'oi da waɗansu makarantu hmm. kafin alƙalami ne wannan ba zai sa ku sake koma azuzuwa ba a ci gaba da aiki to ai gaskiya ba biliyan ashirin muke nema ba a dubu biyu da tara mun yi zama da gwamnatin najeriya sun ce shekaru biyar idan aka ɗauka a shekaru biyar akwai kudade ne da za su saki na gyara jami'o'in nan wanda duk shekara za su ba da biliyan 220 to biliyan 220 din nan shine ya taru ya zama so ɗaya suka bada na 2013 tun da suka bada wannan so ɗaya ba su sake bada sisi ba sai 2017 da muka yajin aiki suka shito a ciki kuma a wannan zama da suka yi sun dauki alkawari na cewa za su ci gaba da biyan wa'annan biliyan 220 kowane shekara na shekara biyar to sai suka ce to so min taɓi don mu ma mai aminta da su mu yarda da cewar eh sun za su da gaske suke kuma za su cika alkawari mm. ga biliyan ashirin mu koma aiki muka ce to shikenan mun yarda muka koma aiki a wannan 2017 din da muka koma hmm. aiki sai suka bris suka yi banza da mu ba su bada kuɗin ba suka ci gaba da abubuwan da suke yi yanzu gashi an bada biliyan goma sha biyar hmm. kamar yadda ce kafin alkalami ne bai ba ku kwarin gwiwa ku koma aiki ba to ai kamar yadda na gaya maka a baya ai ba biliyan sha biyar bane ba aka mu jami'o'i 24 ne don haka kuma wannan kuɗi da aka bada biliyan sha biyar ba mu kaɗai ba ne ba a ciki sannan shi wannan biliyan sha biyar ɗin ma fa na wai menene ma kake buga kirji ne don ka rike min albashi na albashi na baka rike ba ka sake kuɗin nan sannan kana dukan ka kana ce wa duniya kai ka bi ni ban san ma dalilin da sa ka rike albashi ba tukunna yanzu zuwa yaushe lokaci kenan jami'an Najeriya su ci gaba da kasancewa a rufe a gaskiya sai baba ta gani dan gaskiya a yanzu zaman da muka yi mu da kaga yanzu an ce ma mu zauna tukunna mu yi zama da sauran ma'aikatan jami'a a kungiyance mu fitar da matsayin mu guda ɗaya a kowace eh, branch na, na, na, na jami'ar da muke shugabanta an ce to duk ai zama a tattara bayanan da gwamnatin suka hada mu tattauna shi mu fitar da matsaya kai kuma ga yadda ni na fahimci mu na fahimci ma eh, eh, inda inda aka dosa yanzu gwamnati bata ma ba da komai a wannan abun bare kuma har za mu kai ga cewar saboda haka wannan miliyan goma sha biyar din na takarda ne ke a wannan takarda ne ba mu gan shi ba ba bai iso gurin mu ba to koya ɗalibai ke ji da wannan yajin aiki musamman ga ɗaliban da ya same su lokacin da ake gudanar da jarabawa. Ga dai ta bakin wata ɗaliba. To mu dai gaskiya wannan strike ɗin gaskiya ya shafi mu kwarai da gaske. Um, kamar yanzu gashi ni ina rubuta jarabawa daman ni courses tara nike yi kuma na yi guda hudu yanzu kaga da aka shiga strike ɗin ya dakatar min ko rabi ma ban yi ba so yanzu uh, ana ruzumi in suka yi ruzumin strike dole ne yanzu na yi karatu sosai saboda ko rabi ban yi ba ina da 5 page page da zan rubuta kuma mun gani a jarida an ce um, an ba da 15 biliyan yanzu ga ka gashi shuru har yanzu ba mu ji wani motsi ba ba mu ji wani karin bayani ba ya kamar wannan abin yake shafar eh, tsawon lokacin ku na kammala karatu gaskiya yana taba mana karatu kwarai da gaske yanzu kamar mu makarantar mu shekara biyar muke yi yanzu ka gani tun da dai watan yanzu muna watan mu na uku kenan da strike in kaga kuma in ba su yi magana ba haka lokacin zai ta tafiya kuma lokaci na tafiya lokacin karatu ma na karuwa yanzu sad in yi shekara biyar yanzu mi probably ba fata nike yi ba zai iya yiwuwa in yi shekara shida kuma kaga gaskiya na ya taba mana wannan in karatu ba sosai. Comrade Abdullahi Koli mahaifin wasu yara ne da ke karatu a jami'a kuma ya yi tsokaci kan matsala. duk lokacin da bayan ka biya aka zo aka sake sabon babi titilar zai shafi harkokin tattalin arzikin kama kai kanka a matsayin ka na uba to sannan ga hidima na ita yanda jami'a take tafiya kuma in ka duba duk waɗannan abubuwa bukatu ba sabi ba ne bukatu ne wanda aka yi su wasu shekaru tara wasu ma goma don tun ana maganan tun zamanin yara ne kamar yadda gwamnati take ci gaba to haka ya kamata a ce ilimi yana ci gaba kuma a sa kimayya da fasaha a cikin gudanar da tattaunawa ba don koyi ba saboda a sa kishin kasa na farko shin eh, kamar kana ganin a matsayinka na uba kana jin ya kamata a sake duba lalan yadda ake a bin kadin matsalolin jami'o'in nan ba tare da an je yajin aiki ba yawwa wannan shine ma babba dalili shine shi yajin aiki yana da illoli da yawa illarsa wato tafi rashin illarsa yawa na farko shine a dinga tafiya da su kansu shugabannin da kuma hukumomin makarantar da gwamnati kamar a dinga zama ko da bayan wata uku ne ko wata shida ana bita na abubuwan da suka gabata ina ne aka cimma nasara ina ne ba a cimma nasara ba wannan zai rage kullum ya zama cewa yajin aiki a ɗauka kamar shi ne mafita yajin aiki ba mafita ba ne sai dai in ya zama wajibi to kuma akwai gwamnati na maganar cewa har ta yi masu ta yin wannan miliyan dubu goma sha biyar ɗin ko biliyan goma sha biyar eh kamar ku a matsayin ku na iyaye kamar kuna ganin wani abin farin ciki ne ko wata madogara ne ko kuma kuna jin da ku abin yana ɗaure muku kai yanda hanzu ba koma ba wato akwai damuwoyi da yawa a hmm. ciki domin saboda shi ko da tattaunawa da ake yi ai ba kullum ba a samun ɗari bisa ɗari kuma idan aka yi wani yunkuri Ah, na ganin sai a gode wa yunkurin da aka yi sannan na biyu ita kuma gwamnati ta tabbatar cewa abin da ta ambata ya zama zahiri ba a takarda ba saboda idan an fara da kaɗan wata za a zo ga mai yawa ganin yadda matsalar yajin aikin malaman ta zama ruwan dare mun ji ta bakin farfesa muhammad hamisu tsohon shugaban jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi ba shi ake ta kuka ba a bar yajin aikin ai saboda an hango ko ba ko ja wannan ingancin ilimin zai shafu saboda haka kenan kuwa matsayin ku na shugabanni shin za a cewa yajin aiki shi kadai ne hanyar da za a bayyana matsaloli ga hukumomi a'a yajin aiki ba shi kadai bane ba kuma idan dai matukar akwai tattaunawa yau da gobe tsakanin hukumar da su ma'aikata to ina ga ba dole sai an je yajin aiki ba tattaunawa dialogue magana zantuwa da fahimtar juna to ko ina mafita dangane da wannan al'amari Dr. Adamu Muhammad Babeo ya ce sun gano cewa yaudara kawai gwamnati ke musu. To alhamdulillahi yajin aiki mu ma kan mun kaga mun shiga yajin aiki ba daɗi muke ji. A gaskiya ne ba wani zaɓi sai yajin aiki. To wallahi mu dai mun yi iya binciken mu mm. kamar yadda ga mu masu bincike ne mun yi iya binciken mu mm. dan yaudara ake mana. An na yaudarar mu ne a kullum mm. shi yasa muke misali shine in ka lura da kasafi ma na kuɗin ilimi a Najeriya. a gwamnatance a baya an ɗauko ne daga kaso sha biyar ya sauka zuwa takwas yanzu haka muna kaso bakwai ne ɗaya so kaga ku ai in aka lura wannan kaso da ake sawa kullum yana daɗa raguwa ne to raguwan kuma da yake yi ba a samun kuɗi ya wadata na gudanar jami'o'i masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu Shehu Saulawa da ya hidimar hada shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.